Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a goma ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To Baballe 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauyen arewacin Najeriya da suka kashe masu ibada goma sha shida a wani masallaci kano suka yi garkuwa da wasu a cewar wani jami'in yankin wata kotun ɗaukar kara a burtaniya ta ba da hanyar mayar da julian asange mai kwarmatun na zuwa amurka inda ta juya hukuncin karamin kotu da ta ce mai kamfanin kwarmatun na wikileaks ba shi da cikakken koshin lafiya da zai iya fuskantar tsarin shari'ar amurka kana alhakin jagorantar yaki da kungiyar 'yan ta'addan isis a kasar iraki yanzu ya tashi daga kan amurka da dakar kawayenta ya koma kan jami'an tsaron irakin tokanin labaran kenan yayin da matsalar rashin tsaro ke kara taɓarɓarewa a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya wasu da suka tsallake rijiya da bayana cewa ina ta kira inna lillahi inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billahi ko ina har wasu da wasu sun ni ko ina rungu da yarinya sai ko da nake an harbo ta biyo ta gilas sai nake abun nan yayi to ni na azama wallahi gare ni ina kalma ina ta kalma wani aikin haɗin gwiwar sojojin Nijar da Burkina Faso ya kashe 'yan ta'adda akalla ɗari tare da kame makamai. To ko mai masana tsaro ke cewa? Rike wuraren da aka amso musamman tun da operation kaga yadda ta gudana kusan eh, cikin kasar burkina ta gudana a kashi 70 cikin 100 ko 80 cikin 100 na gudanar ina rike wa'annan wurare shi ke da muhimmanci hukumomin jihar agadas da ke nijar sun yi kira ga jama'a da su bayar jami'an tsaro haɗin kai wajen yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi kama kowace ranar juma'a yau ma za mu gabatar da shirin duniya amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makiri An bindiga sun kai hari a wani ƙauyen arewacin Najeriya inda suka kashe masu ibada goma sha shida a wani masallaci. Kano suka yi garkuwa da wasu a cewar wani jami'in yankin. an kwashe sa'o'i hudu a jiya alhamis ana kai hari a ƙauyen Ba'ale a yankin mashegu a jihar neja in ji shugaban karamar hukumar yankin alhassan isa maza kuka mahara da dama ne suka isa kan babura inda suka yi kace-kace da ƙauyen suka kuma kashe mutane da suke ibada a masallaci tare da yin fashi in ji shi ya ce 'yan bandagan suna da hatsari ainun yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press a wata hirar waya yau juma'a ya ce sun kashe mutanenmu goma sha shida amma ba mu iya gano adadin mutanen da suka kwashe ba saboda suna da yawa sosai 'yan sandan najeriya sun tabbatar da faruwar lamarin kano sun ce mutum tara kacal ne aka kashe a baya dai ana zargin 'yan sandan da rashin faɗar gaskiyar mutanen da ake kashe su a irin waɗannan hare-haren wata kotun ɗaukar kara a birtaniya ta ba da hanyar mayar da julian assange mai kwarmato na zuwa amurka inda ta juya hukuncin karamar kotu da ta ce mai kamfanin kwarmato na wikileaks ba shi da cikakken koshin lafiyar da zai iya fuskantar tsarin shari'ar amurka sai dai akwai yiwuwar za a iya sake ɗaukar ƙara akan wannan hukunci da kotun ɗaukar ƙarar ta yanke a yau juma'a a farkon wannan shekara ne dai wata karamar kotu ta ki amincewa da bukatar amurka ta neman mayar da asange zuwa amurka domin fuskantar tuhume-tuhumen leƙen asiri akan wallafa bayanan sirrin soja da wikileaks ya yi shekaru goma da suka shuɗe alkaliyar gunduma vanessa barriesta ta ki miƙa shi saboda batun lafiyarsa tana mai cewa akwai yiwuwar asange zai hallaka kansa idan aka tsare shi a cikin yanayi mai kunci a gidan yarin amurka hukumomin amurka sun faɗa wa alƙalan na birtaniya cewa idan suka amince da mika sange zai iya zaman gidan yarin da amurka za ta yanke masa hukunci a ƙasarsa ta asali wato australia labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc alhakin jagorantar yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'addan isis a ƙasar iraki yanzu ya tashi daga kan amurka da haɗakar ƙawayenta ya koma kan jami'an tsaron irakin da yammacin jiya alhamis ne jama'an iraki suka ba da wannan sanarwa suna faɗin cewa amurka da sojojin haɗakar za su kasance masu bada taimako idan buƙatar hakan ta taso za a ci gaba da yin aiki tare tsakanin jami'an tsaron iraki da kuma kungiyar haɗakar ƙasa da ƙasa a matsayi na bada shawara da kuma taimako ne kaɗai in ji manjo janar sa'ad ma'an shugaban hukumar tsaro da yada labaran iraki yana faɗa wa manema labarai a cikin wata sanarwa da rundunar haɗin gwiwa ta yin aiki tare da amurka ke jagoranta ta fitar mataimakin kwamandan rundunar haɗin gwiwa a iraki laftanar janar abdul amir al-shammari ya ce lokacin da hakan ya faru ya yi daidai an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu a najeriya yawan har-har da kisan kiyashi da ake yi wa 'yan ƙasar na ci gaba da tunzura jama'a har sun fara tunanin ɗaukarwa kansu mataki saboda suna ganin tamkar gwamnati ta fita batunsu wannan na zuwa ne lokacin da yankin ke fuskantar munanan hare-hare daga 'yan bindiga daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto lamarin rashin tsaro a arewacin najeriya tura na daɗa kaiwa bango domin batun kare jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin na kan hanyar zamowa gaskiya ƙasa da mako ɗaya da hallaka mutane 23 a Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar. Sai ga wasu hare-haren ta'addanci akan jama'ar yankin. Ana kisa tare da satar jama'a. Suwai Balawal tana cikin waɗanda harin da aka kai cikin daren Alhamis ya rutsa da su akan hanyar sabon birni zuwa isa sabon birni dan nan ma dare ban ya sa mai domin dai biyu hanyar mun dan yi nisa sai ko saman ka ji kusa ma ko ta harbi sai ina ta kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah ko ina harbi wasu ba wasu sun fita ni ko ina rungume da yarinya sai ko da nake an harbo ta biyo ta gilas sai nake abun nan yayo tsu to ni na azama wallahi gare ni ina kalma ina ta kalma ko da naka tasowa tsaye sai na ji jini na ta zuba ga jikina na azama da ni ko na ka talabuwa da sai na tsaye da ta sun yi baya sun yi baya sun yi kalma na Allah Allahu akbar da yamma da ke na. da ko da na samu gon ga kuma sai na ga kuma san tsara ta wata halin suka wani nan guda biyu sun kihi tun dai an ka kashe cikin mutum dan ni dai an mace sai ne ya tsawa to kamar akwai wasu motoci tare da ku eh ku an ka ce dan ko yanzu ga nan duk dai an ta kawo su wasu an halbe su wasu kuma ba a ta da uwaye na da suka ba bayanai sun nuna cewa an sace jama'ar da ba a san adadin su ba a wannan harin da aka kai a cewar wani mazaunin isa yan yare ne ƙanana ƙanana ke yan fillani su ne annan sun fita da suna ta halbin mutane to mu abin da ƙara kiran mu gwamnati magana guda ce in ta riga ta sai da mu ga yan ta'adda ta sayi annasumancewa ta sai da mu ga yan ta'adda a sabon birnin ma cikin daren na alhamis an kai hari a garin kurawa wanda bai fi sati biyu ba da aka kai masa makamancin wannan harin lokacin da na tuntuɓi wani mazaunin sabon birni abdullahi haruna gobir ana gudanar da jana'izar ɗansa da aka harba yanzu ina nan ne ana min jana'izar yaro na wanda sun ka halbe so yanzu ga nan an gama sallaka an gama sallar na maka kira ni sai dai dan majalisar yankin sa'idu ibrahim neno ya yi bayanin yadda harin ya faru ana sallar magariba ne shine sai bala'in suka zo suka horma wani gari da ake ce ma kurawa a cikin karamar hukumar sabon birni a takaice dai sun harbe sun harbe kusan mutum bakwai waɗannan abubuwa da ke faruwa a arewacin najeriya suna ci gaba da saka talaka cikin halin kunci akan haka ne ma shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa zai dubula kofar sabuwa yake cewa wasu abubuwa in zan faru sai har kamar ma babu ko gwamnati tsakani da Allah waɗanga abubuwa ba komi na kawo shi ba illa son rai da sakaci na shugabanni to mun rasa gane mina na mahukunta kamili sai an kare da muna gaba ɗai ko ƙaƙa. matasan najeriya ma sun nuna fushin su har sun nuna ɗan yatsa akan gwamnatin ƙasar kamar yadda na zanta da wani matashi alhaji bashar dirin daji ganin buhari dan namu ne dan ne ya kamata mu gama kanmu gaskiya yanzu ka duba ka gani dan abu kaɗan ne faru a kudu mu jarinya guda ne aka kashe a wani secondary school sun hana kudu zama amma mu ga mutum kusan arba'in da wani abu ko talatin da wani abu an kashe a sokoto har yau ko cikin garin sokoto ba wani babba da hito cikir mu gaya mu gama kanmu gaskiya in abin ya kama mu hito mu yi zanga-zanga ne mu hito mu yi zanga-zanga. duk wannan halin da jama'a suka samu kansu a ciki babban abin da ke fitowa a bakunan mahukunta bai wuce yin jaje ba da kuma ɗaukar alkawulan da ba tabbas ne a cika su ba na kare jama'a. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. A mako mai zuwa ne manyan kasashe mafi tasiri a duniya za su duba ko Iran ta mantu ga tattaunawar nukuliya bayan da ta nuna a shirye take ta ci gaba da tattaunawar a rubuce da aka amince a zaman karshe a watan Yuni in ji wata majiyar Turai a yau Juma'a. tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar nukuliya ta shekarar 2015 ta fara a jiya alhamis yayin da amurka da isra'ila suka kara matsin lamba a kan tehran game da illar tattalin arziki ko na soja idan tattaunawar diflomasiyyar ta gaza babban wakilin iran a tattaunawar ya ce tehran tana kan matsayinta da ta bayyana a makon jiya lokacin da tattaunawar ta ci tura inda jami'an turai da na amurka suke zargin iran da ba da sabbin bukatu da kuma suke karya matsayar da aka cimma a farkon wannan shekara iran ta ce ta amince da yin aiki daga rubutun watan yuni amma yanzu za a gwada wannan batun a cikin 'yan kwanaki masu zuwa in ji majiyar da ba a bayyana sunansa ba a ƙarshe ba zato ba tsammani tsibirin solomon ta ɗage dokar hana fita ta mako biyu a babban birnin honaira a yau juma'a yayin da tankiyar siyasa ta fara lafawa a kasar jikin yankin pacific kwamishinan 'yan sandan tsibirin solomon mustin mangau shine sanar da ɗage dokokin hana fitan wanda suka hada da haramta shigar jirgin ruwa a tashar birnin honaira daga tsibirai makwabta an kafa wannan dokar hana fitan dare ne a ranar 26 ga watan nuwamba yayin da 'yan sanda ke kokarin kwantar da mummunan tarzoma da aka kwashe kwanaki uku ana yi zanga-zangar kinjinin gwamnati a ƙarshen watan da ya gabata ya yi sanadiyar fashi kana akalla mutum uku sun mutu babban bankin kasar ya kiyasta barnan da aka yi a cikin tarzoma cewa ya kai dala amurka miliyan 67 yana mai cewa an kona gine-gine 63 a babban birnin kasar da kuma yin fashi masu adawa da dadaddin firaminista manasai su gabare wanda ke kokarin kulla hulɗar kudda kudda kasar china ne suka shirya zanga-zangar a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Haɗin gwiwar sojojin jamhuriyar Nijar da takwarorinsu na Burkina Faso sun yi nasarar wargaza wani sansanin 'yan ta'adda da ke kan iyakar ƙasashen biyu. Lamarin da ya ba su damar kashe 'yan ta'adda kusan ɗari tare da kama makamai da babura fiye da ɗari biyu. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulamu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. a yayin rawar dajin da aka yi wa lakabin talido da ke nufin kawance a harshen gurmanci ne haɗin gwiwar dakarun nijar da na burkina faso ya gudanar da wani babban aikin kakaba a kan iyakokin ƙasashen biyu daga ranar 25 ga watan Nuwamba zuwa jiya Alhamis tara ga watan Disamba, lamarin da ya ba da damar samun nasarori, kamar yadda ministan tsaron kasar Nijar Alkasum Indatu ya bayyana lokacin da shi da takwaransa na Burkina Faso suka ziyarci askarawan kasashen biyu a barikin sojan caja da ke garin Tilaberi. C'est une seule base terroriste, nous avons pu détruire plus de 250 motos. Ya ce a sansani ɗaya tak na 'yan ta'adda mun yi nasarar lalata babura fiye da 250. Ya za a iya kesta yawan mutanen da ke amfani da waɗannan babura 250. Mun kuma sami lita sama da dubu biyu na sinadarin asid wanda 'yan ta'adda ke amfani da shi don haɗa bama-baman gargajiya haka kuma a sansani ɗaya kawai mun kashe 'yan ta'adda fiye da tamanin idan aka yi jimilla gawakin su fiye da ɗari ne aka bizne. Shi ma ministan tsaron ƙasar Burkina Faso General eme bertelemi Simpore na cewa. C'est une opération très satisfaisante, concrète. Mun sami kyawawan sakamako ta hanyar wannan samame kuma hakan na nunin irin wannan aiki na haɗin gwiwa shi ne ya dace da irin barazanar da ake fuskanta a yau wato a haɗa ƙarfi wuri guda domin gudanar da aikin haɗin gwiwa da yake fashin baki akan waɗannan nasarori na dakarun ƙasashen nijar da burkina faso masani akan sha'anin tsaro abdurrahman alkasim ya ce aiki ya yi kyau amma kuma akwai buƙatar ɗaukar wasu muhimman matakai shi atisayen na su sojojin makwabtan guda biyu yana da mahimmanci musamman ayyudin nazarin da ya kamata a je kuma cikin wurin da suke a tinkare su kuma shi yasa aka samu irin sakamakon da aka samu amma ba yin operation kin ba kuma ba samun sakamakon ba rike wuraren da aka amso musamman tunda operation kaga yadda ta gudana kusan eh, cikin kasar burkina ta gudana kashi 70 cikin 100 ko 80 cikin 100 na gudanar ta ina rike wa'annan wurare shi ke da muhimmanci kuma bayan aikin soji a biyu bayanta da abubuwan da ba na aikin soji ba ne wanda za ya sa farar hula su ci gaba da ba da goyon baya wanda ya kamata ga jami'an tsaron na na kasashen. A wani labarin na daban jami'an tsaron Nijar da haɗin gwiwar takwarorinsu na Najeriya sun yi nasarar kama harsasai fiye da dubu haɗe da wasu makamai da miliyoyin naira da makudan kudaden saifa a hannun wasu 'yan bindiga a kan iyakar maraɗi da jihar Katsina a shekaran jiya Laraba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar. Hukumomin jihar Agadez sun yi kira ga al'ummar wannan yankin da su taimaka wa jami'an tsaro domin yaƙi da safarar miyagun kwayoyi da ake tsallakawa da su zuwa arewacin Afirka da ma Turai. Wannan kira na zuwa ne yayin yin holan wasu kwayoyi da jami'an tsaron jihar suka kama ana yunkurin shiga da su garin Agadez. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Gwamnan jihar Agadas Malam Magaji Mamman Dada ne ya yi kira ga jama'ar jihar Agadas da ta baiwa jami'an tsaro haɗin kai wajen yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi zuwa cikin gida da waje musamman arewacin nahiyar Afirka inda daga nan ne ake tsallakawa da ƙwayar zuwa ƙasashen Turai. Gwamnan ya yi wannan kiran ne a wajen wani bikin gabatar da ƙwaya mai yawan gaske da ta kai tsabar kuɗi sefa miliyan arba'in da biyu da 'yan sanda suka suka sarɓe a hanyar shiga agades da ake kira hanyar tawa agades saboda wannan mafi yawa kaya ne wanda za a yi gaba da su an ketare nijar da su can sun hutsa da wannan kaɗan ne wanda za su sai da anan don su ƙara mai su ci gaba kenan ya kamata mu tashi tsaye mu barbarci mu kama musu da ba da labaru mu kama musu yadda za su yi su cika aikin wannan nasu da kyau don saboda wannan fatauci ne ake kuɗi wasu suke samu a kan shi muddin ku suna samun kuɗi a kan shi duk abin da zai iya faruwa ba su iya bari kun ga suna iya kashewa da su samu kuɗin nan kuma duk da ake fatauci mayagun kwayoyi kenan akwai makamai na kare wannan fataucin kuma makaman nan banda kare wannan fataucin ana yi amfani da su bisa wasu abubuwa sai a yi da su. shugaban rundunar 'yan sanda masu yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi na jihar agadas ikritis ya yi wa manema labarai bayanin irin ababen da suka cafke a wannan kamun na kwayoyi a shiga garin agades. mun kama kwayar da ake ce ma wiwi da hausa mun samu kamar kaman brick guda 341 waɗanda nauyinsu yana tashi kaman 324 in an tambayi kuɗinsu kuma kamar a kayyade yana ba da miliyan 40 da jika 920 sannan bayan cannabis akwai wani nau'i da ake hudowa daga shi wannan hakin wiwikin da ake kwabawa a hada shi da waɗansu abubuwa don a turanci ana ce mishi resin de cannabis shi kuma mun samu kaman brick guda biyar wanda shi kuma nauyin shi yana ba da kilo guda biyar amma kudin shi yana tashi miliyan guda da jika ɗari bakwai da hamsin sannan muna da ekwalba karama wadda take ɗauke da mililitar ashirin na Ul de cannabis ma'ana man cannabis ma'ana lokacin da ake tace ta wannan wiwikin a kwaba ta da wa'ansu sinadarai akwai wani mai da ke huta daga cikinta to man nan shine ake ce ma de cannabis to shi an samu kamar da nige shi yanzu eh, kimanin mililitar ashirin da an ka ɗauka kuɗin ta bidan farko ke gada an ka fara kawo irin shi na agades to sai kuɗin gaba ɗai na cannabis kin da shi da resin kin yana tashi kamar miliyan arba'in da biyu da jika ɗari shida. Sarakunan gargajiya da mukarraban gwamnan jihar na Agades da shugabannin rundunonin tsaro da magajin nan gari na Agades da shugaban majalisar jihar Agades sun halarci bikin nuna wannan kwayar da jami'an tsaro suka kama inda suka yi musu jinjina ta musamman. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka sai ɗora ne kan bita ko waiwaye da muke yi kan muhimman batutuwan da muka kawo muku a cikin wannan shekara mai karewa. inda a yau za mu ɗora kan batun hukuncin da wata kotu ta yanke a birnin minneapolis na amurka kan tsohon dan sandan nan da aka samu da laifin kashe george floyd sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo watan yunin da ya gabata ne wata kotu a birnin minneapolis da ke nan amurka ta samu tsohon dan sandan birnin derek chauvin da laifin kisan baka fatan nan george floyd wanda mutuwarsa ta janyo kakkausar suka a ciki da wajen amurka da kuma haddasa mummunar zanga-zanga tare da kirkirar maudu'in nan na black lives matter da ke nuna muhimmancin rayukan bakaken fata idan masu sauraro za su iya tunawa a watan na yuni kotun ta yankewa chauvin hukuncin zaman kaso na tsawon shekara 22 da rabi bayan da ta same shi da laifin kisan na george floyd mun kuma kawo muku irin tsokaci da masu faɗa aji a duniya suka yi ta yi kan wannan hukunci a wancan lokaci inda muka fara da michelle bachelet kwamishiniya a hukumar kare haƙƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya as the jury the evidence Ta ce kamar yadda masu taimakawa alkali suka nuna hujjojin da gabatar a wannan shari'a a bayyane suke ba da sakamakon da ya saba wannan rashin adalci ne amma ga sauran iyalai 'yan asalin nahiyar afirka amurka da sauran sassan duniya yanzu aka fara wannan fafutuka a gaban majalisar wakilan birtaniya prime minister boris johnson arab ya bayyana ra'ayinsa kamar haka last night's verdict in minneapolis deliver justice for the family and friends of George Floyd. And I know that the thoughts of the whole House remain with them. ya ce matsayar da kotu ta ɗauka a dan ranar talata a minneapolis hakan ya nuna an bi wa iyalai da abokanan george floyd kadinsu kuma na yi imanin cewa suna nan a zukatan ɗaukacin wannan majalisa kisan george floyd ta haifar da zanga-zangar black lives matter da ke nuna muhimmancin rayukan bakaken fata a sassan duniya dan fafutukar ƙasar birtaniya lawrence hu ya shirya zanga-zanga a bristol da ke ingila I don't feel that there's anything to celebrate. um, at this moment. It just feels that it took a worldwide. Ya ce ba na ganin akwai wani abin farin ciki a nan. Ni a gani na bai kamata a ce har sai da aka yi bore a biranen duniya sannan aka yi wannan adalci ba abin ya yi bambar-kwai, kamata ya a ce an ɗauki wannan mataki tun kan a zo nan. Ita ma gwamnatin Faransa ta bi sauran gwamnatocin duniya wajen nuna jin daɗinta Gabriel Attal shine kakakin gwamnatin kasar. Ah, euh, euh, ya ce wannan abin alhini da ya samu Mr. Floyd ya ta da hankulan mutane ba Amurka kadai ba. Saboda haka wannan matsaya da kotun ta cimma ta faranta a kasashen ƙetare ba Amurka kadai ba. A Afirka ta kudu wasu mazauna birnin Johannesburg sun faɗa wa muryar Amurka cewa su ma sun yi lale marhaban da wannan hukunci. Thomas Debye ɗalibi ne a birnin Johannesburg. Justice was served. Um, ya ce an yi adalci amma dai ina ganin ba haka ya kamata a yi ba domin akwai hanyoyi da dama da za a kauce wa kuwar irin wannan lamari a nan gaba. Yusuf Arintan Katrada shi ma ɗalibi ne a abin na Johannesburg. Ya ce na farin ciki da aka yi adalci. Ina ga wannan abin farin ciki ne ga kowa a kowane bangaren duniya. wa dai watan Satumban da ya gabata Chauvin ya ɗaukar ƙara yayin da lokacin da kofar da aka ba shi dama ta ɗaukar ƙara ke shirin rufewa. Shi dai tsohon ɗan sandan wanda fara fata ne ya danne wuyan Floyd ne da gwiwarsa a bara a lokacin da suka je kama shi inda ya kwashe kusan minti goma. Hotunan bidiyon lamarin ya kara karaɗe shafukan sada zumunta a wancan lokaci abin da ya haifar da zanga-zanga mafi girma kan matsalar lunin fata a Amurka da ma wasu biranen ƙasashen duniya. sauraro da aka kawo karshen shirin na duniyar Amurka na wannan mako inda muke waiwaye kan muhimman al'amuran da suka faru a cikin wannan shekara mai karewa. Yanzu a madadin juli Latest Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya. a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo Ungwakar Rufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Da ke salam biyo ya Hausa muna tar da Allah wadai da irin rikon sakainar kashi da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke yi wa fannin tsaro a kasar mu Najeriya musamman ma a yankin mu na arewacin kasar ganin yadda a kullum sai an kashe an sace an kone al'umma babu gaira babu dalili muna kira da babban murya ya kamata gwamnati ta dauki matakin gaggawa akan wannan lamari Sako daga kawun mai ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga suka ce kai jama'a kasa kamar ba gwamnati 'yan ta'adda na son mai da ita kufai. Shugabanni na ji na gani sayan yi magana su ce suna daukar mataki wai dambu ne idan yayi yawa baya jin mai to wannan dambun ko alama kusantar shi da mai ma ba a yi ba da ƙarshe muna fatar gwamnati za ta yi ƙoƙarin zuba wannan dambun mai domin a samu damar cinsa Sako daga Shehu Adamu Jau ya ce, a gaskiya akwai bukatar gwamnatin Najeriya ta kai kokarin ta karshe domin ganin bayan matsalar tsaron da ta sako kasar ta mu gaba domin abin fa yayi yawa talakawa ba su tsira ba su kansu shugabannin ma ba su tsira ba Allah ya kawo mana mafita amin. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri ya ce albarkacin ranar yaƙi da cin hanci da rashawa da aka gudanar muna kira ga mahukunta da su duba gefen masu bayarwa da masu karɓa ganin cewa idan babu mai bayarwa ba za a samu mai karɓa ba da fatar allah ya sa a dace sai sako daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya ya ce tsarin da gwamnatin najeriya ta bullo na yin shari'a ta yanar gizo wani babban ci gaba ne a fannin shari'a sai dai wani hanzari ba gudu ba a gaskiya tsarin ba zai amfani talakan najeriya ba kamar yadda masana shari'a suka faɗa Sako daga Babandi Mamman Bande ya ce salam ya Hausa hasashen ma'aikatar kuɗin Najeriya na karuwan mutane akalla miliyan sha ɗaya cikin talauci sakamakon annobar corona abin akwai fargaba sosai ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki mataki domin wannan hasashe kar ya tabbata. Madalla Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice 'yan bandiga sun kai hari a wani ƙauyen arewacin Najeriya inda suka kashe masu ibada goma sha shida a wani masallaci. Kano suka yi garkuwa da wasu da dama a cewar wani jami'in yankin. an kwashe sa'o'i hudu a jiya alhamis ana kai hari a ƙauyen ba'are a yankin mashegu a jihar neja in ji shugaban karamar hukumar yankin alhassan isa maza kuka mahara da dama ne suka isa kan babura inda suka yi kace-kace da ƙauyen suka kuma kashe mutane da suke ibada a masallaci tare da yin fashe in ji shi Wata kotun ɗaukar ƙara a Birtaniya ta ba da hanyar mayar da Julian Assange mai kwarmato na zuwa Amurka inda ta juya hukuncin ƙaramar kotu da ta ce mai kamfanin kwarmato na Wikileaks ba shi da cikakken ƙoshin lafiyar da zai iya fuskantar tsarin shari'ar Amurka. Sai dai akwai yiwuwar za iya sake ɗaukar ƙara akan wannan hukunci da kotun ɗaukar ƙaran ta yanke a yau Juma'a. a farkon wannan shekara ne dai wata karamar kotu ta kyamancewa da buƙatar amurka ta neman mayar da asange zuwa amurka domin fuskantar tuhume-tuhumen leƙen asiri akan wallafa bayanan sirrin soja da wikileaks ya yi shekaru goma da suka shuɗe a ƙarshe alhakin jagorantar yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'addan isis a ƙasar iraki yanzu ya tashi daga kan amurka da haɗakar ƙawayenta ya koma kan jami'an tsaron iraƙin da yammacin jiya alhamis ne jama'an iraki suka ba da wannan sanarwa suna faɗin cewa amurka da sojojin haɗakar za su kasance masu bada taimako idan bukatar hakan ta taso za a ci gaba da yin aiki tare tsakanin jami'an tsaron iraki da kuma kungiyar haɗakar ƙasa da ƙasa a matsayi na bada shawara da kuma taimako ne kaɗai in ji manjo janar sa'ad ma'an shugaban hukumar tsaro da yada labaran iraki yana faɗa wa manema labarai To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin babu a kuma keri da ya na gabatarwa sai kuma jin Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.